na wannan littafi mai suna ishadu salih ne zikin imamu malik a yau za mu tashi a jirgi na biyu wanda mun kare kismin wato ibadat da kuma ba'adin mu'amalat tun daga inda muka faro kitabun ɗahara har zuwa ƙarshen eh, hajji da abin da ya biyo bayan hajji irin su layya da hadaya da suna duka ibadat ne har zuwa su al'aiman wa duk wannan ibada ne to amma daga farkon mu'amala shine daga inda muka taso daga nikahi har zuwa inda muka kare karatu jiya wannan ba abu ne na mu'amala. to har yau dai muna cikin mu'amala mun taso daga ainihin sociology yau za mu hada cikin mu'amala na ainihin kasuwa wato mun shigo ɓangaren kasuwa da siyasa da sauransu su ne wanda yau da Allah ya so za mu soma shiga cikin wannan bangare wanda yake shine rabin rayuwar al'umma musulmi domin akwai hadisi wanda annabi ya ce addinin mu'amala wato addini shine mu'amala wato kullum musulunci yakan zaɓi ko annabi yakan ɗauki wani abu wanda an muhimmi sai ya bashi suna addini ko ko ya bashi sunan wannan aikin kamar alhajju ayafa hajji shine arfa to amma ai bai wa mutum ya zo arfa kawai ya dawo shikenan ya gama haji to amma in ka duba matsayin tsayuwar arfa ga aikin haji wato muhimmin abu ne wanda duk bai samu tsayuwar arfa ba daga tayin ɗin da an ka ɗiba ya ƙare to ko ni yadda yake son ya haji a wannan shekara haji ya yi karinsa ba zai samu yi ba amma idan mutum ya samu zuwa arfa ko da ranar arfa din na ko da ya zama ya rage kamar awa ɗaya alfitir ya to kaje arfa to haji ya samu gare ka duk abin da zai biyo baya daga sai gyare gyare wato saboda haka sai annabi ya ce alhajju arfa eh, sannan akwai wani wuri kuma inda annabi ya ce addinin nasiha a kaga annabi ce nasiha ita ce addini to ina su sallah ina su sauran su kalma shahada ina su zakka ina su hajji ne ina sauran azumi da sauransu amma annabi ya ce addini shine nasiha domin idan nasiha ta tabbata cikin al'umma to addini ya tsayi har kuma annabi ya ce addinin mu'amala wato addini shine mu'amala duk mutanen da mu'amala su ta lalace to addinin su ya lalace eh duk mutanen da an ka samu mu'amala su ya lalace to tabbata addinin su ya lalace eh saboda haka shi yasa annabi yakan dibi wani abu cikin abin da an muhimmi ko ga wani bangare na addini ko ko addinin dunkule sai ya ce eh, shi ne addini addinin nasiha addinin mu'amala alhajju arafa to kasuwa tana daga cikin bangare rayuwa masallaci baya rayuwa sai da kasuwa masallaci bai rayuwa sai da kasuwa sannan gida bai rayuwa sai da kasuwa ah, sannan makaranta ba ta rayuwa sai da kasuwa al'umma ba ta rayuwa sai da kasuwa min badwin wa بدو ba'dan li لبعض wa illam يشعروا khadam wato mutane na ƙauye da na birni wato sashen su da sashe ko da ba sani ba to ko wani bawan wani lokacin da mai noma yake shuka yana ce na buri ya shuka ya ɗebe ya kawo kasuwa ya sayar sai da ɗan kasuwa yake ƙoƙarin kasuwanci ya so ya sai da yana ƙoƙari ya tara kuɗi ya sayi abin da aka yi a gona to kaga mai kiwo lokacin da yake ƙoƙari ya yi kiwo yana ce na ƙoƙari ya yi kiwo ya sayar ya sai wani abu a kasuwa lokacin da ɗan kasuwa yake ta ƙoƙarin shi ko ya abin nan yana ƙoƙari ya samu naman miya wanda za a yi miya mai daɗi a gida mai kiwo na can na bauta mai shi ko yana ce yana bauta mai kiwo to in ka duba rayuwar mu'amala rayuwar kasuwa duk mutanen da kasuwar su ta lalace to su ta lalace addinin su ya lalace sallar su ta lalace hajjin su ya lalace azumin su ya lalace auren su ya lalace rayuwar su gaba ɗaya ta barkace da balle su ya zuce saboda haka shi yasa na Umar radiyallahu an ya nada alƙalai ya nada gwamnoni ya nada ciyamomi ya nada ministoci ya nada kwamishinoni ya nada kowa amma bai yarda ministan kasuwa a hitaninsa ba shi al liman shi shugaban kaza kuma shi shine abin nan ministan kasuwanci bai saki kasuwanci ga hannun kowa ba shi ya da kasuwanci zai zagaya kasuwa idan ya zo tarar da yan kasuwa sai ya tambaye su hukuncin ciniki idan suka ba da amsa daidai shikenan sai ya musu addu'a Allah ya sa ma kasuwanci albarka idan ta kan ce sai ya dora ma bulala ga kai yana da wata bulala ana kinta darra sai rabka ma ita ce maza a ruhe yana tare da mobile ya ce a ruhe rumar kasuwa ta maza ka je masallacin manzo Allah ya koya maka kasuwanci kakkaci da ƴaƴan musulmi haram eh domin hadisi annabi yana cewa kullu na kullu na hamin na bata bil harami fan naru aulade dukkan naman da ya tsere da wuta da haram to wuta ita ta dacewa da wannan man akala al halala ata Allah sha'am aba wa man akala al harama asallaha sha'an am aba wanda duk ya ci halal zai bauta ma Allah ko yana so ko baya so wanda duk ya ci haram zai saba ma Allah ko yana so ko baya so wani hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam na'am kan mu balle yanzu ji ba ku dauka suna da wani asalin kirki su irin irin ne a yanzu da shugaba irin na Umar irin Umar in ba lumun lumun kasuwa ne yanzu ai kudin revenue kawai ke zata da gwamnati Umar bai karba dama revenue ana karba ga kahiri ne Kahiri na amana wanda ya taso daga Kano ya taho kasuwanci ne to gare ake karɓar ribino amma kahirin Kaduna ba a karɓar ribino gare ko kahirin Kaduna ba a karɓar ribino gare balle musulmin Kaduna karɓar ribino ga musulunci haramun ne mai karɓa ta yanci bai shiga aljanna la ya da kullu jannata makka eh duk makka su ba ya shiga aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ba in ji tureta ba to bismillahir rahmanir rahim kitabul buyur wato littafi na cinuka ba a ce kitabul bai ba sai aka ce buyo don ciniki ba iri dai bane kala kala ne suna da yawa mai risala ya kara ya ce wa ma sha kalar da abin da ya kama da bai to nan ya dunkule da abin da ya kamar da kamar da shi mai kamar da sun shiga cikin buyu wa huwa shi ciniki yalzamu bil yana lizimta da magana addal ala ridal baɗin wanda yake ya nuna wannan magana ta nuna yarda har ciki shi a ma'anar rilal baɗin wato ta nuna yarda ta zahiri da ta baɗi wa zai saye misali ka ɗaga wa zai saye wannan sai ne ce ni nawa ka saya naira goma albarka naira ashirin to na sai dama ma wannan magana da muka yi ta nuna ni da gaske ni kai, shi ma mai saye da gaske kai to bisa ga wannan magana da muka yi ciniki ya zauna ba magana ina kuɗi ba magana kawo tun ba a yi wannan ba an gane ko yawa wannan shine alƙawar dalu alar rida wadul istijabi hakanan da tabbatarwa ina mai rediyon nan ce nawa ne na sayan shi naira ashirin yanzu ne ake jira na sayar yawa na sayar shi ne istijab ko eh, wa zai sai rediyo naira ashirin me ake jira na saya istijab kenan wani tabbatarwa an nemi a tabbatar an tabbatar na saya ko na sayar to wannan duka wanda aka samu ciniki ya tabbata gairi mawqufin ala qabdin kuma ba wannan ciniki da ya tabbata ba a dakatar da jiran cewa sai an karɓa ba ba sai an karɓa ba na wani ma'aɗa sannan da miƙeƙeniya keniya. mutum ne ya kasa dankali naira ishirin ishirin ka zo kai sai ka jefa naira ishirin baka ce ban na naira ishirin ba shi ko sai ɗauko leda ya zuba ma na naira ishirin ya miƙa maka bai ce ga na naira ishirin ba ta kenan kai baka ce ban naira ashirin ba shi bai ce in gura naira ashirin ba amma naira ashirin ta hada kan shi hida kuma leda ta dauki dankalin naira ashirin an miƙa masa babu magana ta kenan shi ma ya tabbata ciniki ya zauna a nan gairu mawqufin ala qabdin wannan ba abin dakatarwa ne akan sai an karba ba shi cinikin in dai aka samu na sayar an samu na saya to ko mai saye ya karba ko shi mai saidawa ya karga kuɗi ciniki ya zauna in ba a yarda ba kotu ta raba wala khiyar majlis kuma babu zaɓi na majalisa a hadisin albayi almutabayi ani ko albayi ani bil khiyari malam ya imam malik ya ɗauki wannan tafarruk na ƙawalu wato na magana na magana bai ɗauke shi a wannan babin ba saboda haka hadisin shi malik bai fassara shi da irin wannan ba eh an yi wannan ciniki babu magana albayyi an bil khiyari ma lam yatafarraqa ba sai an rabu ba ko ana nan zaune wuri guda ciniki ya zauna to wa ma kana fihi haqqu ce. abin da yake akwai haƙƙin taufiya wato taufiya shine badawa abin da zaka ɗauko ka ce mutum ungo kamar riga ko mu dukka na dawa ko gero ko masara da sauransu ko wasu abin sai wurin doya da dai sauran irin abin da za a yi ɗauka a miƙa mai ko da awo ko kuma da gashi nan shi ne haƙƙo tofiya ujibir alba'i'u baiu ala ikibabai sai a tilasta ma mai sayarwa akan ya miƙa wannan abin wato ya karɓar da shi ga mai shi ya miƙa ma mai shi shi wanda ya saya din wa gairuhu in ko ba wanda yake da tafiya tofiya ne. ba wanda ake ɗaukewa daga nan ne a da shi gida ba kamar ne kamar gida kaga ba a ɗauke gida amma mai gida ya sai da gida yana ciki to ujibir ala na bainahu wa bainahu sai a cila samar ya hita gidan ya ɗauke hannu ne daga gidan shine ya wofintar da tsakanin shi da gidan wato ka da abin shine Kala khala anhu ko khala minhu wato ya rabu da shi a ce ya hita ya bashi gidansa mutamakkinan minhu kuma ya zama ikon yin haka din wato banda kenan ba iru sharin banda al'abdul abin abin da yake cinikin an yi shi abin kuma gashi lokacin da yake zai iya ɗauka ya bayar ko kuma zai iya hita ya bar wurin wani har hafsu ranar da saman amma kuma bayan wannan duk da haka yana iya riƙe wannan abin ya zama jingina da wannan kuɗin ciniki rediyon nan ne na sai da shi naira hamsin kai na kuɗi ce babu kuɗi ce na sai da ma ciniki ya tabbata na sayar amma ga shi nan sai ka kawo kuɗi ka ɗauka Na zama jingina nan ciniki ya zama yanzu zaman jingina yake yi abin da yake jira kuɗi to irin jingina da ya halatta a yi amfani da ita kenan eh ya halatta ba sau batururruka sababbi yanzu zuba in ta je eh, rediyo har da ka kudi ya ka kudi ya lalace na ya lalace ba naka ba ba mu kai wannan layi ba ka jibi abin da muke karanta ina littafin ka babban littafi ka ta nuna ba Allah muke ne an gane ko <clears throat> kana iya rike wannan abin ya zama jingina da wannan kudin ke to na sai dan ma amma ba zan baka ba sai ka kawo min kudi in ka kawo kudi in baka wa talabu qabla qabdaha minhu kuma idan ya halaka kamin a kawo kuɗi a karɓa shi ba yi shi da hasara rediyon ya lalace na wani ya lalace ba naka ba kai mushtari bayan kaba da hu amma kamar da ni sai da rediyo in kaba da hu idan ya karɓe shi mushtari wata raka hu inda hu sai bashi a wurin mai sayarwa fa huwa wadi'a na ajiya ne ba jingina bane ga rediyon na karbi kuɗi shi kenan ko ku a'a ba ba ma karbi kuɗi ba na ce to ga rediyon ka ta in ka samu kuɗi a kan zai ce to aje min to nan ba jingina ba ne ajiya ce in ya halaka shi wanda ya saya shi adda asara ba ni ba don ni aminu ne almudau aminu la Manu, <laughs> malayi babu alai ko to abin da yake ba a iya boyewa cikin gida in ya ce ya halaka za a yarda ba zai biya ba shi wanda an ka ba ajiya kuma da gaguri to me ci jiya ya bani abin ya halaka ka gane ban biya amma ni na sayan mai saboda ka zai ban kuɗi na sai in yi mai jajen halakar rediyo yawa wani tare da fisarfil munajazatu an sharɗanta hannu da hannu wajen canji wato shine munajaza gaugawa hannu da hannu shine ma'anar munajaza bai bai ne ka jinsu ko da jinsi ya saba kamar zinare da azurfa ko naira da dola ko naira da pound sterling ko naira da franc ko naira da saifa da dai sauransu da wannan sharaɗi ya zama hannu da hannu kar ya zan kuɗi na na ruwan ka ni ban karɓi naka ba dole ne ya zama hannu da hannu gashi gashi wani ma talatu fil jinsi murafara, amma in yanzu kala ɗaya ne wato shi ana ake kira mumatala zinare ne da zinare ko azurfa da azurfa ana kiran shi muradala shine eh, auna mi in auna maka yake ce muradala auri sanjatin ko ko ai da kifa shine sanja mai haƙori biyu a zuba naka nan a zuba na wannan in yayi balance sai ka juye nau'in juye naka mun yi abin nan canji kenan wakum na fihi hawalatu kuma an hana gami ga bashi kamar in karbi kuɗinka in ce to ni kuma ina bin wancan kuɗi irin waɗanda za a yi canjin da su in ce to a karɓa wurin wani na wanne ne wajen canji musanya eh, eh ana yi ƙila yana yiwa kai kana da dinaru ƙeraru ni kuma ina da taman dinari wadda ba ƙerara ba ka gane to ba ba ba ba dukkan su da kerarin da wanda ba kerarin duk kudi ne da haka za a zuba wannan ga karhe ga sakeli a zuba wannan karhe ga sakeli abinda nauyi ya bada daidai da wanga kerare da wanda ba kerarin ba duka sun kai balance to sai ka dauki wancan dauki wannan shi an ma'ana mun gane ko to an hana gani ga ga canji wal amalatu an hana lamuni ba yarda ai lamuni ba menene lamuni kamar in karbi kudin kan ce ta yi ajima ka zo a karɓa wato kamar ka lamince ni kenan abin nan eh, abin nan ya zan bashi bai halatta ba warahanu haka nan jingina waccan jingina da muka yi magana ta ciniki mun na sai dan ma da riga babu kuɗi sai nace to na sayar amma ga ta inda nake sai ka kawo kuɗi ya karɓa to ga canji bai halatta ba ga dinarunka dinari ashirin za za ka bani su ni ko in baka dirhami ɗari biyu to zan ce maka sai ka ce min to ina dirhami ɗari biyu in ce babu sai ka ce to na yarda da canji amma zan riƙe sai ka kawo in baka bai halatta ba ga ce ni ka canji kamar yadda yake canza sai da gida ko rediyo wanda za ka riƙe ya zama jingina sai an kawo kuɗi a karɓa wajen canji irin wannan bai halatta ba sai ya ce da abin shi sai lokacin da na samu a zuwa kulle canjin na'am sai na umar ya ce ko da ya shiga cikin gida ya hito kakka yarda <laughs> ya shiga cikin gidan wato kama in karbi kudin kan ce to bari in je in kawo ma in shiga gida to ko da haka nan ka a yarda sai ka rike kudin ka ya shiga gida ya dauko sannan ya to a kulla canji to shi shine wal khiyaru sannan babu abin nan khiyari ga canji kamar yanzu kana iya sai da riga da hiyari ce wato gata nan zai yi shawara zuwa kwana uku kai ma kai shawara zuwa kwana uku idan mun ga cinikin muzartar shi kenan in ba mu ga ba a wani, to ga canji ba a yi haka nan ko dai a yi shi battan ko a bari jaridul jinsi jinsi mai kyau na zinare ko na azurfa waradi uhu da mummunan jinsi mara kyau wa tibruhu da tama wadda take ba kere ba wa madrubuhu da kerairensa wasa hihu da wanda kila su ta inganta wa maksuruhu da wanda ya karairaye sawa'un duk ɗaya ne babu bambanci ga zinari da azurfa ba a cewa wannan suna kaza wannan na kaza a duk ɗaya ne ko a yi ko a fasa waya juzu ta ɗarugu ma fi hima sarfan bi sharɗi hululihima wata masulihima sannan waya juzu ya halatta ta ƙaru jeheye ne ya mahilin matayye ma abin da yake ga wuyan su na bashi sarfan da canji yau ina bin ka dinare goma kai ko kana bi na dirhami ɗari yaushe ne ranar biya asabar gobe na to sai muka haɗu ga dinare goma ga dirhami ɗari nawa nake bin ka dinare goma nawa kake bi na dinare dirhami ɗari wannan da nake bin ka in riƙe wannan da kake bi na kaga an biya basu suka kuma an yi wa juna canji maimakon mai dirhamomi ya ɗauko dirhamomi ya miƙa shi ko mai dinari ya ɗauko dinari ya miƙa a rago to zai zama kowane ya riƙe na wani ya zama biyan bashi ya zama canji kamar ka je ma abin da ke kanka a kaina na je ma abin da ke kaina a kanka shine ta ɗarin ma bi zimma ta yi ma ga shi sarfan da canji ga kuɗin amma da sharɗi hululi ma da sharɗi ya zama duka ranar asabar gobe ranar ne ranar biya kar ya zama ɗaya gobe ne ranar biya amma ɗaya sai sati mai zuwa a jiya wani sati mai zuwa ya komo ya komo gobe wannan bai halatta ba wata masu ne ma kuma idan sun yi daidai dirhami goma suna canjin dinare ɗaya saboda haka ɗari da goma sun yi daidai dinare goma dirhami ɗari kar ya zama akwai bibiko ya zama wani ya yi sama wani ya yi ƙasa a ya zama in an yi wannan canjin kowa ya saki hannun kowa wakati da a hadin min al'ashar kuma ɗaya ya zan ya ya wato ya nemi bashinsa daga ɗaya wannan ya biya wannan wannan ya biya wannan wannan ya nemi a biya shi wannan ya nemi a biya shi kowannen su an saki hannun juna bi shar'il ulul da sharaɗin saukar ajali ba ajali ya sauka na wannan canji wa qabda jami'i fil fawr kuma a karɓi duka nan take zan ba abin da ya ragu wa bai'ul hulli haka nan sai da kayan ado juzafan tuli shi ma ya halatta bi kilabi jinsi da sabanin jinsi idan an ka kere wato kayan ado kamar yan kunne ko sarka ko mundayen hannu aka yi su na zinari a tara su turi sai a saya da riguna ko a saya da wani abu wata kadara da wanda ba kuɗi ba ya halatta wannan tuli ne a saye shi da wani abu wanda ba jirsinsa ba ba a kera zinare a sayar da shi da zinare ba a kera azurfa a sayar da shi da azurfa dole ya zan ba da wannan jinsin za a sayar ba in ya zan ya jinsi ya saba ya halatta katuradin ma'adin haka nan kamar turbayan nan ta ma'adinai turbayar da ake ɗeba zinare tare da ita sai a tara a sayar da wasu kuɗi abin wasu kadarori ko riguna ko wani abu dai wanda yake ko da raguna ko wani abu haka ya halatta ladda rahima wadda na ne amma banda dirhamai banda dinarai su kan ba a sayarwa wato muddin yana kerare ba a tara tulin dinarai a sai suwa ko da da wani abu daban ba a tara tulin azurfa abin da kerarun dirhamomi a saida ko da da wani abu daban wannan bai halatta ba wai garun naqis bil wazini ma'rufan la sarfa. haka nan ya halatta a yi musanyar dinare tauyayye da dinare aunanne amma ba canji ba ta babin alheri naka dinare awonsa awo goma ne daidai nawa dinare awo tara da menene ake ce mai da digo tara misali kun ga babu digo guda to ya halatta ayi wannan musanya amma ma'arufan yanzu don kai ka san wanda naka bai kai ba ka san an taimake ka ne babu wayo a ciki an taimake ka to ware ga shiga ga a babu komai dauki wannan ba komai kaga an yi ba komai amma la sarfa bai halatta ai ga canji bai majar adau ma ifan faradiya bihi ma ba. kaman kana da dinare biyu sai ka zo ka ba da canjin su aka baka dirhami ashirin to shikenan sai aka zo waɗannan dinarun sai aka bincika aka samu ɗaya daga cikinsu jabu ne waɗannan dinaran kai da kagga wannan jabu ne kuma kai yarda da zama ne jabu kakkar da canjin shi kenan maza shi ne in wajen adau ma idan ya samu ɗaya daga cikinsu za'iban jabu fara da biyu kuma yarda da shi maza ma'ana canji ya yi wa illa idan ko bai yarda ba batsala canjin gaba ɗaya ya ɓaci sai a dawo da lahiyayyen da jabin duk sai a dawo da su a bada dirhamomi illa an yi san miyali kulli dinarin samana sai wajen sun ce kowane dinare kamar dinare uku ne kowane dinare kudin sa canjin sa kaza kowane dinare canjin sa kaza fa ya kudu fihi to sai canji ya ɓaci ga wannan dinare wanda jabu shi kadai sauran kuma canjin suna nan bai lalace ba an gane bayan zadal mardudu alaihi idan shi wannan dinare wanda yake shi ajjabu wanda za a yi raddi da shi sai ya zama za'idi ne kamar akwai dinare guda uku akwai yazidi akwai muhammadi akwai iskandari yazidi shine dinarin da ake eh, ake aure da shi shine rubu dina yana da canjin dirhami goma sha biyu muhammadi shine dinare wanda ake zakka da shi shine dinare ashirin dirhami ɗari biyu kowane dinari yana da canjin dirhami goma goma akwai dinari iskandari mai canjin dirhami takwas takwas saboda haka shi nashi abin nan bai kai bai kai wannan ba to sai zama da aka zo sai aka samu wannan dinarin yazidi shi ne ya zanje to sai a bashi a dawo a ɓata canji fi sarin ga dinari da biyu wato dinari bai bi masa wakila aka ce a'a me zai bata dinare na biyu tun da lahiya ta yi dunu ba abinda zai bata shi ya kurfi ma kadara za'ifa fakat abin da ya bata na tanni shine abin da ya damranci wannan jabun kawai wannan dinare jabu shi za a zare da ba a dawo da dirhamansa a rabu ta gehensa da wannan dinare iskandari da wannan dinare muhammadi a tabbatar da canjin su la bai ma bi ahadihima amma bai halatta a sayar da su da ɗayansu kamar a sai da dinari ya zidi haka nan bai halatta a sai da a'ala da adana ala shi ne ya zidi adana shi ne iskandari sai a ɗauko iskandari a haɗa da yazidi a yi canjin su da dinarai biyu muhammadai masu goma goma sai a ɗauko mai sha biyu da mai takwas sai a haɗa a yi canji na ma bai halatta ba duk da yake ai ana bibin wannan mai takwas da wancan mai sha biyu an haɗa dinari ashirin dinari ashirin kenan a yi wayo da wannan to bai halatta ba tun da ba nau'in shi guda ba duk da gajibin canjin su sun tafi tare to ba a yarda da wannan ba wala dirham wa sa'un bi dirhamaini aw sa'aini ko kuma a haɗa dirhami da zakkan haji a sai dirhami biyu dirhami da mudun dawa a sayar dirhami biyu bai halatta ba ko kuma dirhami da mudun dawa a sayar da zakka biyu na dawa bai halatta ba wala idan mu ila ahadihi ma gauru ba a taro wani abu zuwa ga ɗayansu wato ba a haɗa dawa da wani abu wanda ba dawa ba don a sayar da kuɗi ba a haɗa wani abu wanda ba kuɗi ba a haɗa shi da kuɗi don a sayar da hatsi shine ba a tara wani abu zuwa ga wani abu in za a yi mubadala tsakaninsu su illa an ya jirgin yasiran sai fa ya dan kasa kaɗan ya kasa kaɗan kamar wannan abin wato ya auni dinarin yana da awo tara da ɗigo tara saura ɗigo guda ya cika sai aka sai da wani kaya wanda wannan kayan kudinsa ya kama dinari ɗaya cikakke wanda yake kammalalle to ya kasa kaɗan a nan to shi mai dinari zai iya samun wani abu wanda zai yi daidai da wannan ɗigo ya cika ma wancan mai wannan suna ta sayarwa saboda zama kaɗan wala ta sura lahun kuma ya zan babu canji wanda za a samu canji a canza wani don a cika wannan kika din wannan digo din babu wala in kinu kasru sikka ko bai yiwuwa a gurguci wato a kiri a karya wannan kira don a hito da wannan a cika wannan gurbin, ba shi yiwuwa. bayar fa yi ba musa arzan to sai ya bada maimakon su sai ya bada wata kadara sai ya cika ma mai wancan kaya wata kadara a maimakon kuɗin da zai bashi wannan dubu ne wa man sabata bi zimmatihi naqadun mu'ayyanun wanda wasu kuɗi ayyanannu wato wata kila kuɗi ayyanannu suka tabbata ana bin shi bashin su shine sabata bi zimmati ma'ana ana bin shi bashin su mu'ayyanun kuma ayyanannu kama a ce kila shehu usman dan godiyo ko kila sarkin musulmi dallo ko kila sarkin musulmi a tahiru ko sarkin musulmi a tiku da dai sauransu kamar yadda ake a ce zamanin sarki kaza ko zamanin haliba kaza a su ne ayyaranni ba ko ba da ta'amulu ko fa yakulu ta'amulu bihi sai ya zama wannan kira din an ba aiki da ita an yi sababbin kuɗi an gane ko kamar a ce misali eh, irin naira naira da wadda aka canza murtala ta da wacce mai mai abin nan brown ne ko a'a mai brown murtala ta farko ya eh? brown kenan ko yawa ba ita aka canza an kai kore ba wannan ta yanzu to yawa to waccan sai zan su ne zamanin su ne kai ramce to aka zo yanzu zamanin wannan mai brown kun gane ko lazima hudu sai ka biya da irin waɗannan ko na kawo muku misalin kusa don ku gane bayan udima idan an rasa ba waɗancan ba waɗannan wato an ɓata waɗancan ba a yi sababbi ba da la'ai fa kimatu sai a yi musu kima ka biya da wata kadara a ce yanzu la kuɗin nan na nan suna buhu nawa za su saye ko ku suna saye rago nawa sai ka biya da raguna ko da buhuwa wa man da ba dirhaman li yaqudu da badihi sil'a sami kamar ka zo wurin mai sai da kayan miya sai ka mika naira ko naira ashirin misali don ka karbi abin sayarwa da sashen wannan kuɗin wa ya kuma baki ka karbi sauran canji jaza ya halatta fi nisbi in ya zan kamar rabi a ce gashi abin na naira goma abin naira goma baduna koko abin da bai kai rabi ba ka ce a bani abu kaza na naira goma sha biyar abin naira biyar idza lam in bai yiwuwa surgu a karya wato a canza misali bayan ka da wuta amalu bil furusi amma in ya za ana aiki ne da sulaluwa irin waɗannan su ne gana sulaluwa irin waɗannan fal aula abin da ya dace a tana zuhu a nisanci haka ka je ka nemo canjin ka in kwarorin nerori ne kadagon nan ka samo su ko kuma naira biyar biyar ka samo su ka to ka ɗere gwargwadon abin da kake so ka sai kayan nan da shi kayan miya ka bayar a baka kayan miyan da kake so sauran canjin kada ma yana cikin aljihunka me yasa a kawo wannan domin idan ka ba da naira ishirin ka ce a baka kayan miya kuma a baka canji an haɗa ciniki da canji wanda yake mamnu'un ne fi ta islamiyya an gane ko yawa wal mansus zance abin nasantawa ga mazhaban malik karahatu tafadu wato karhancin fifiko wannan sa'i da jinkiri fil fulusi da waɗannan kubbai wato waɗannan sulaluwa amma wannan da da'ifun fil mazhab wannan magana ba in ka bi ta cikin manya-manyan littafai na na hariru na mazhaban malik za a ga qaulun ne marfu riba tana shiga ko ina ba wai makaruhi ba yana nan yadda yake haram wato zance yana da ramni kware da gaske domin kare wannan babi fasulun ya riba riba ta haramta fi jami'il mat'uma da dukkan abubuwan da ake ci duk abin da ake ci hatta mil har ko da gishiri ne wal abazir ko da kayan yaji ne riba ta haramta a cikinsa illa ma yi ta dawa bihi sai dai abin da ake yin magani da shi wanda yake shi ana kai shi kasuwa ne mai yawan mutane suna sa ne don magani ba don ci ba kasur kaman citta wasa kamuna ya da kubla kubla wana wai ma da makamancinsu kayan yaji ne suna nan ga yan da kuje kuje na kulla ne eh wani tare da zai bai ibari ha bai bari an sharɗanta sai da su kansu waɗannan in za a yi musanyar tabarnuwa da tabarnuwa ko albasa da albasa ko kulla da kulla din ko wane ne da wane ne da in za a yi musanya tsakanin su da tsakanin su an sharɗanta mina at-tamasul wa tanajuzi ma ta taqaddama in naqadi an sharɗanta abin da ya gabata can ga kuɗi min tamasul dole ya zama mislan bi mislin wa tanajuzi kuma ya zama hannu da hannu su din waɗannan da anka ce babu da cikin su to su kansu in za a yi musanya tsakanin su to dole ne ya zan tanka da tanka dole ne ya zan hannu da hannu wa sahihu zance ingantacce annal ma'a shi ruwa laisa ribawi bai zama riba ba wato ba ribawi bane ruwa da haka in kana da rijiya mai daɗin ruwa kana iya ba da tulu guda nata a baka tulu uku na mai zarfi ya halatta falburru alkamar da ake cewa burru wa sha'iru da alkamar da ake ce ma sha'ir wasultu da alkama da ake ce sultu duk wani alkama ne jinsun kala ɗaya ne babu bibiko tsakanin su kalka ne kamar wake wa kai kala bakwai ne su ma duk iri ɗaya ne babu bibiko wata wabul haka nan kayan yaji su ma jinsi ɗaya ne wa duhnu gero wa zurratu da dawa ko masara duk waɗannan sunan su zurra wal da shinkafa waɗannan kala uku a janasun kala daban-daban ne don haka ana iya fifiko tsakanin gero da shinkafa ko tsakanin gero da da dawa ana iya fifiko sai dai babu babu jinkiri dole ya zan yadan biye ne wattamru jinsin dabino shi kuma duk kowane iri kala ɗaya ne da kadisu da ajuwa da hashab da nusuranin farati da eh, abin nan iskun rubaiki da wane ne duk kala ɗaya ne wani hum zawatul arba sannan naman dabbobi masu ƙafafuwa hudu jinsun shi ma kala ɗaya ne wato da barewa da akuya da tunkiya da gagi da maraya da kanki da maje da gwanki da dari da sanuwa da raƙumi duk naman su duk abu ɗaya ne duk kala ɗaya ne babu fifiko can ba? to to ba ni da wannan bai sa min shi ba to zabibi shi ma jinsi wato zabibi shi ne busasshen inadi? na in si yi hawa shi yuha suna mun abin nan masu kafa hudu da na gida da na daji duk ɗai kattai kamar naman tsuntsaye da jimina da kanari duk kala ɗaya ne babu jujiko wada wa ma'i haka nan dabbobin ruwa da kifi karfasa da giyon ruwa da ambar irin kihin nan ƙato wato abin nan guda ne wal jinsin ita ma fara jinsi ɗaya ne da irin wadda mutum biyu su ci su koshi da wadda zaka ɗauka ka jefa wuta ta kone nan take bi maka zaurin cirewa ba duk kala ɗaya ne wal akhbazu wainun nuka wato nau'in masa kulluha dukkan su jinsin kala ɗaya ne da ta wake da ta alkama da ta masara da ta gero da ta dawa duk kala ɗaya ne kal albani kamar nonon muka da nonon awaki da na shanu da na raƙuma da na tumaki duk kala ɗaya ne wal kununi da kununuwa da kunun gyaɗa da na dawa da na masara da na gero da na maiwa duk ɗaya ne wasu yutu a janasun amma mayayyuka wato mai jam'in mai wannan daban-daban ne da man kaɗe da man shanu daban-daban ne ana iya fifiko sai dai babu babu jinkiri kan su ne kamar tushen su don wannan tushe ne na wannan tushe ne kaɗe waya juzu da fil bukuli ya halatta a yi ko ga bukulu rogga wato abubuwan da ke cirowa ƙasa illa albasala wa sai dai albasa da tafarnuwa wal mashur abinda azance mashhuri bai'u daqiqi bid daqiqi mutafadilan to ya haka ne na ya wal mashhur zance mashhuri man u daqiqi man u bai'i daqiqi sai sa bai man u ne eh, sai sa min bai da Allah ku duba min wancan mun koma eh man ba bai u bane man u hmm. eh man u eh ce azance mashkuri <clears throat> wato hana sayar da gari da gari da fifiko waje wazuhu amma ya halatta mutamafilan in ya zan tamka da tamka to ya za a sai da shi tamka da tamka waznan da awo la kai kailan ba da zakka ba wato sai a zuba shi sake ni domin in an ka ce a yi awo da zakka garin shinkawa <laughs> mudu ɗaya na garin shinkawa ko garin alkama ya yi daidai da mudu biyu na masara <laughs> saboda haka sai a zuba ga sakeli shi sakeli zai yi amfani da nauyi ne to in an ka zuba ya yi balance to za ka ga wannan gudan tuli wannan kuma kaɗan da an sa ruwa an ka kaɗa an ka zuba wurin dafawa sai ga wannan ya kumbura wannan ko ya yi ƙasa to sai a ga ya ba da daidai an gane ko eh, yadda za a yi kenan wayo tabaru tamasul ana lura da tamasul bil mi'yar wato da ainihin ma'aunai menene ma'aunai kalmi kiyali kamar zakoki wal da kuma ma'aunai na nauyi sakelai waya juzu kilmatul khubz ya halatta a raba waina wallahi ko nama ta harbiyar da kardado inda ta mizan inda ya zama auniya haskara wato ma'auniya babu sai a raba a ɗauka haka a yi haka a aji a ɗauki wannan a yi haka a ce ana ganin sun yi daidai <laughs> kamar da ake karkara an zo watan da eh. amma ba a yi haka nan sai in babu ma'auni in ko samu eh, alai sai a yi awo a kansa waya juzu bai ulmad'umat ya halatta sai da abubuwa na cikailan awazna da awo na zakka ko awo na nauyi wajen zafan kuma ya halatta sai ya ture. lamin a gararatin ga habban amma banda yamkin buhu a ɗaga wata buhu a ce nawa ka sai wannan a cika ma <laughs> eh, a ce cike da buhu empty shine mil a gararatin fariga fariga empty wato empty buhu gashi a ɗaga wata buhu a ce nawa ka saya ga tulin hatsi ce a cika ma habban da hatsi wannan bai halatta ba a cika sannan a yi ciniki amin a ƙaruratin zaitan ko ko a ɗaga garwa a ce ga garwa nawa ka sayi a cika ma a'a a cika garwa sannan a yi ciniki da ya mamdu mamdu'a amma saɓani in tana cike wannan ya halatta wa man malaka da'ama wanda ya mallaki abinci kaila aw wazna na awon zakka ko awon nauyi bi mu'awadatin da musanya wato da saye Kamar ka zo ka sai buhu na hatsi ko ka sai kwano ne hatsi lam juz an yu'awada alaihi bai halatta ya sayar da wannan abin shine ma'anar yayi musanya ya sayar ma wani qabla qabdihi gabani ya karbo sai ka karbo domin me kullun shari'ar musulunci ba ta son ayi rikici idan ka yi cinikin mudu ɗari ga mutum sai ya ce maka eh, sai ka ta yi tun baka sai tun baka karba ba sai ka sayar da ka sayar sai wance yace ya karba sai ya zo ya tarar da mudu 89 ko 80 ko 90 ko 95 ina sauran biyar kai ka sayan mai baka gani ba saboda haka kaga rikici zai zai jawo ka a koma kotu kai ka ce mi ka ce haka nan ka saya ko kaga rigima ta shigo amma ka karba a auna su ɗari ga su cikakku a baka kai kuma ka je ka saida wannan shine shine abin nan Wai juzu hibatu amma ya halatta sai don ma da zakka ɗari ka ce ma wani kai na sai hatsi ga wani don Allah ka je ka ce ya baka suna baka su kyauta ya halatta wannan wa sadaqatu ko kace na baka sadaka wa qalbu ko ko kace kace kai ka karba na baka suranci wa dabu badala muku muqtarani ko kuma ka biya bashi da su ya halatta kai ka karamta ga wani ka saya baka biya ba ka ce je ya karba ka biya shi da su wannan ya halatta ah, kare ta haka nan kamar ikala ka sai ka biya ko baka biya ba ka dawo ka ce mai kana so a fasa cinikin ya halatta Kwashe da kaki, kana iya cewa a je a kwashe su a je a saida ne shaya ɗinka na kamfani ya halatta ka ba da shi shaya wa tauliyati ya halatta ka hice ma wani ka saya ka biya ko baka biya baka ce na sai mudun gero ɗari a wurin wani ka je ka biya ka karɓa Shi ne tauliya ya halatta da mutum ne amma a yi da kwatancin wannan kuɗin da ka biya kakka ci riba bai halatta ka sayi naira ɗari ka ce ka ɗari da goma je karɓa a naira ɗari ba na naira ɗari na ka je wurin wani ka je na ce ya baka mudu goma da mudu kaza da musu gare shi babu riba shine ma'ana da mutum saman wata fati ƙari kuma da sifar yadda an ka kulle cinikin na farko kalmar rusi kamar abin da an ka gado kamar gado ne ka yi wani ya saya yan mutu bai riga ya karba ba kai ka karba to kana iya yin waɗannan abubuwa da su amma ba a ba bayan ka karba wa mustazman min kailin ma'alumin min samaratin ko abin abinda an ka toge na zakka sananne a cikin yan itacen gona ka sai dama mutum gona ga ta dabino gaba ɗaya kace to ban da mudu ɗari to wannan mudu ɗari kamar matsayin ciniki ne bai halatta ka sai da su ba karɓa ba amma ya halatta duk waɗannan abubuwan da an ce ana yi da wancan na ƙablar ƙabli ka ya halatta kai da shi wa yanzilu man tsara ilaihi manzilatul muntakali an sai ya zama shi wanda gona ta koma garai sai ya zama matsayin wanda gona ta tashi hannunsa yau yi ya koma mushtari mushtari ya koma bayigi ka sai dai mai da gona gaba ɗaya kila za ta yi buhu ɗari ka toge buhu goma zai biya ka kuɗi gaba ɗaya na gona cikin kuɗin da ya ba kai kuma ka cire kuɗin buhu goma ka biya shi yanzu kai an mushtari kai ka sai buhu goma garai yanzu mai gona ya koma mai saye mai saye ya koma mai gona don shi adda duka kai ke bi sashe gare shi shine ma'anar yanzu man sare dai wanda gona ta koma gare sai ya sauka manzilatul muntaqali an Matsayi wanda gona ta taso daga gare shi an gane ko wanda ya sai da gona farko yanzu shi an mushtari wanda ya sai gona farko yau shine ne bayi don shi zai sai da zakka goma ko buhu goma cikin dukan gona wai juzu bai ulmubta'i tuzaban kabla na ya halatta ka sayar da abin da ka saya tuli gabanin ka kwashe aka sin wancan ka sai tulin abin nan dawa ko tulin masara wadda ba a gwada da buruwa ba nan inda ka saye ta ba tare da ka kwashe ba ka kira wani ka ce ga dawa na zo ka sayi ya halatta wa maka na ahadu na ne ko duk abin da yake ɗaiɗaikunsa makasuda su ake nufi eh? ko ga baka wannan babu ai dama tun ko mun yi magana wancan magana magana biya bata taso ba eh wato duk abin da yake ɗaiɗaikunsa shi ake nufi ana nuhin sa guda guda ne ba tuli ake nufi ba Bala ya juzu bai kuhutu zafan to bai halatta a tara shi a saida kamar gargen awaki a koro akuya talatin a ce a yi musu cinikin goro ko gargen bayi a koro a ce a yi cinikin goro ko motoci kamar mota hamsin a ce a yi musu cinikin goro don motoci ba guda guda ake nufi ko motoci guda guda ake nufi saboda haka bai halatta a sai da motoci tuni bai halatta a sai da abin nan dabbobi kamar shanu ko awaki ko abin nan tuni bai halatta a yi musu cinikin goro dawa ana iya saida amma buhuwa bai halatta eh, bai halatta a ce ga buhu ɗari nawa kuɗin su ya kama bai halatta ba na kilabi makasudi jumlata amma saɓanin abin da ake nuhin jumla eh, a abin da yake jumla ake nuhi wani ana iya sai da shi tuli bi sharɗi jahalihi ma dukkan biyati amma sharɗi ya zama da mai saye da mai sayewa ba wanda ya san yawa ne kai kanka mai shi baka zan gwargwadon yawan shi ba wa juna wayo balle mai sayar da wa ma alimahu al-bayu abinda shi mai sayarwa ya zan ya san yawan abin shi faka ta mahu sai koya ya ki fada ya ki fada tabatal to shi mushtari daga baya in ya gane cewa mai sayarwa ya san yawan abin to yana da zaɓi ya samu ya ce mai sayi daga baya ko da an yi cinikin ko ya biya bayan akhbarahu idan ya bashi labari ya ce masa yawansa kaza ne fasaddaqahu shi kuma yace na yarda gaskiyarka sun waje da na kasar sannan sai ya kidan ya daga baya Bai na bayan akbarahu idan ya bashi labari yace mai yawa ne kaza ne fasaddaqahu sai ya gaskanta shi yace ya yarda sun waje da na kasar sannan ya samu na kasa to ya samu bai yi da kaiwa ba bayan kana yasira in ya zan kaɗan ne fala makala lahu ba ya da wata magana ciniki ya yi, in kana kasiran idan ya zan mai yawa ne wasa bata kuma ciniki ya zan ya tabbata an tabbatar da ciniki duk da an samu na kasa mai yawa hurru juhu ba ya zamu ya dawo ciko karbi ciko wastiradu adam ikhbarihi mubtilun kuma sharɗin tawa ya ce na san yawan abina amma ba zan gaya ma ba kare tsaye to wannan cinikin ya ɓaci kwana fasulun akar makalla na'am a can wajen da aka yi magana motoci eh to mala ana samun motoci masu sifa guda kamar yanzu duk a zo da fito fito kowa ya san matsayin su eh to wannan ba a magana kudin su gaba daya a sai dai a ce ko wace kaza sai to ta din kudin to sai kuma can mala ya zama eh eh in ya zan iri ɗaya ne ai ko wace an san kudinta guda za a hajjira a ce sabon tunda Wuyi ɗaya sun kai to kamfani guda ke yi yauwa ai an kai magana guda ka gane na domin in ka je sayan motoci za a ce maka price tun mota guda kaza sai ka ce to ɗari nake so <laughs> kaga ba gaba ɗaya an kai cinikin ba kaga domin abin da ake nuhi yanzu idan ka je ka sai huhun goro in ka sai huhun goro kamin ka kwance shin goro nawa a ciki na ga baka sani ba sannan nawa nawa ya kama baka sani ba amma mota ɗari nawa ake sai da kowace dole sai an samu shi kamfani zai yanke farashi ya ce kaza ne kowace guda in guda kake so kaza tsari kaza ko ba haka yake ba to sai ka ce ina son ɗari kaga ɗarin nan kuɗin ɗari za a yi matotar a ce to kaza sun haka ma kan kaza in ka to za ka ce kowace guda ta kama min kaza don haka duk abin da yake za a kidan ya shi ba wahala to ba sai da shi tuni duk abin da yake guda gudansa ake nufi ba sai da shi tuni na a wannan matsala wanda aka ce tauliya tauliya abinda a tauliya ka sai kaya ka ban ma wani ya biya shi a tauliya na siya wajen malam musa eh ya siyar mani eh na biya mai na biya ko ka biya ko baka biya sai na tafi zaria eh sai na ga malam wannan eh sai na ce mashi ina da buhu kaza wajen malam musa kaza ne na siya eh kuma shi ina son abin nan ba dama mace nake ba ni riba a can a'a ai tauliya ba riba bi mithli thaman in ya zama in ka sai ka ci riba to ya koma wancan da an ka haramta ka gane ya koma ma bai ɗa'ami kabla kabli to ai na biya na wani mala eh to shi yasa ai aka ce tunda ba karɓa bai halitta ka sayar amma tunda tauliya ce wannan ka taimake shi ne yanzu kudin ka kawai zai baka in ka in ya in ka biya in baka biya ba sai ka ce mai kila ka bashi note ka ce abin nan da ni saya ga wani nan zai ba kudi ya karba to mafita dai malam har yanzu eh idan da na da na siya eh sai na ce wa malam Musa to ajiya na baka eh a sito in ka misali na sai kayan da yawa eh sai na ce to na karba eh. ma na baka ajiya a sito din eh to na je in siya ya ka karba na'am ya zama ajiya in ya halaka na kai halaka to shi ko wancan na farko wato in ya halaka wato na malam Musa na malam Musa ko da na biya shi ko ka biya tun da ba karba ba na'am to alhamdulillah eh. to mun fahimta na'am eh a'a gashi ba wai abin nan ba ga buhuwanka ga buhuwanka ga buhuwanka an buɗe masu to ga su to ga kwashe ka kidan ya ɗaya biyu uku hudu biyar har zuwa ɗari ga su to yanzu abin da za a yi ba ni da mota sai na ne mota koko zan yi tafiya sai na dawo ka ajiye mini kaga ajiya ne in su to ya kone in in ka dawo labari dai za a baka su to ya kone <laughs> in baka biya baka zo ka biya eh sai ka zo ka biya shi a'a, farko cinikin ma idan mai magana eh zai ai mai jaje ya biya ai mai jaje Allah ya kiyaye gaba wanda Allah ya sa irin haka da za ki zuwa na eh a ce zuwa rayuwa za a fito kamar yadda wani abin da kare kamar yaya ba mu ce ce ka masa bashi da ruwa ne ko ko buhun zai karba kuma ya dawo da buhu eh. rance ne rance ne amma ya ba da buhu yanzu in kaka ta ya bashi buhu biyu bashi da ruwa ne amma ya halatta a yanzu ka yi cinikin buhun kaka kila ana sai da buhu yanzu naira ɗari biyar sai a yi cinikin shi ɗari uku a yanzu ka bada kuɗi in dai ba nuna ma gonar da za a yi masa rabba. wannan ya halatta ya zan salam hmm. in kaka ta yi a baka ko ɗari ne ko ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ko da ko ga kaka ana sai da shi ɗari biyar an ka baka ɗari biyu ya halatta salami ne amma da sharaɗi ka a nuna gona ka a ce wannan gona haɗin nan ka bani kaga gona ga ta na nuni ga masara ga ta ka ba da kuɗin buhu cikin da. ta wannan bai halatta ba ya zan cinikin ya banya to Allah ya gata abin da nake so abin da wato cinikin da ake yi misali ina da gona in zo in mai cinikin buhu da kai ya halatta kenan kamar yaya to abin da ake so da ya fadi malam da ya kaji, to ai mun nisar dama yanzu misali mutum ne to da kauye daga kauye ya zo same ka nan yace ina son ka ba da kuɗin buhu nan nan Kaduna yana da gona nan kaduna ka san yana da gona garin su na sani baka sani ba eh ban dai sani ba da kawai ta eh. yana da gona bai da gona ki da ma angori me yake yace maka a faka yake ki da yana na angori ne tunda bai zai kasuwa kai ko baka zuwa angori ne ki da can yanke yana gadi yace maka ka bani kudin buwa da kaka bai kira ka ya kai ka gona ta ya nuna ba yace ce to nawa zan baka sai kuka daidaita ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku ka kawo ka bashi in kaka ta ya kawo buhun kai baka nawa ake sayawa kasuwa ba a tambaya wani zalami ne ka bashi amma idan ya ce maka na shuka masara tana can gona to ina son kuɗin buhu cikin wannan masara la ya shi yau <laughs> eh? girbi lokacin da aka buge an kashe ki shi ka a eh? a'a ba majhulun salam ne salami ne ai an san abin da an kai ciniki buhu mai kaza a'a ai ba ruwanka shi yasa ai aka ce ba ruwanka da yana da gona ko ba shi da salami ne ai da zaka ba da an bi ajali ba an faɗi lokaci kaga salami ne da zaka ba mutum salami ka ce kawo min kaza ai baka san yana da shi ko ba shi da shi ba amma dai ka san akwai shi kasuwa ko nawa ake sai da shi naira dubu dubu sai kama ya yawa eh shi ya zan babin salami <laughs> <laughs> na lamuni a ina ba kai ga lamuni canji wajen magana canji eh. to sai ka ce lamuni ga canji shi ne zan gane abinda Allah ne in ce maka kawo kuɗin in karɓa in ce ta sai an jima ka kala mun ce ne ai shi ya ba a yarda ga canji ba eh. kamar za ka ɗauki ka sai kaya gare ni ka tafi da su gida sai ka je gida a kawo kuɗi ko sai ka samu ga kawo kuɗi to ga canji bai halatta ba shi ne shi ne eh, ko ina ne bai halatta na shi yana da naira biyar biyar ne kai kuma lokacin da ido sai baka naira biyar biyar ne kai ko baka da hamsin hamsin hmm. kana da sa rai in ka samu za ka bace ba shi ya baka ba canji ba ne in canji ne bai halatta ba ga babin canji bai halatta ba amma in rance ne shi kenan muna cikin bai